وصحبه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawan mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to da izinin Allah subhanahu wata'ala babu ina jin tambaya a yau za mu tashi a aya ta saba'in da tara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يعمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نعم a منكرا تا آيوي هل ينزدي yanzu يهودا ودى كريستوتي a inda ajiya muka ji yadda suke kawo kalmomi waɗanda ba su ba ne a cikin littattafansu kuma su ce daga Allah ne ko su furta waɗansu kalmomi su rika cewa mabiyansu waɗannan kalmomin daga Allah ne alhalin ba daga Allah ba ne Allah ya ƙaryata su ya nuna cewa ƙarya suke masa kuma suna sane da cewa hakan ƙarya ne. Allah ce ma kana li basharin bai taɓa yuwa ga mutumin da ni Allah na aiko na zaɓo shi na keɓance shi da saƙona da na da manzanci na. ba yanda za a yi irin wannan mutumin an yi utiyahullahul kitaba Allah ya bashi littafi da annabci wal hukma ya bashi hukunci da ilimi sannan ya a tura shi wajen mutane don isar da saƙo shi kuma wannan mutumin ya canza abin da na faɗa ya isar wa mutane ya faɗi nashi daban wannan baiwa in ji Allah duk mutumin da na zaɓo na ba shi saƙo na na ba bashi annabci na ba shi littafi na ce ya je ya isar wa mutane abin da na faɗa na aike shi da shi to baiwa wannan mutumin ya canja ya je ya faɗi nashi ra'ayin ko ya faɗi nashi son zuciyan ya barnawa ma kana li basharin baiwa ga mutumin da ni Allah na zabo shi an yi utiyahu Allahul kitaba wanda Allah madaukakin sarki ya bashi littafi wal hukma da kuma har ila yau annabci wan nubuwata da annabci al hukma da hukunci da annabci sannan sun ma ya ƙula linnasi ya je gun mutanen da na tura shi zuwa wajensu ya ce musu kunu ibadalli ku zamanto bayina bayyuwa ga wannan annabi ya kira zuwa ga kanshi min dunillahi ya ce a bar Allah shi a bauta masa bayyuwa walakin sai dai shi ya ce musu kunu rabbaniyina ku zamanto masu tarbiyya masu kyawawan ɗabi'u ku umurci mutane da kyakkyawan aiki ku hane su da mummunan aiki ku jagoranci mutane wajen kyawawan ɗabi'u kaman amana da gaskiya da zaman lafiya da son juna da bauta wa Allah bima kuntum tu'allimuna kitaba sakamakon abinda kuke karantar da su na littafi wa bima kuntum tadrusun da abinda ku kuke karantawa in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce idan na zaɓi mutum na tura shi a matsayin manzona Allah ce ni na san wanda na zaɓa na san irin mutane da nike zaɓa in ba su annabci ba mutane da zan ba su saƙo na su je su canja su su ce a daina bauta wa Allah su a bauta musu Allah ce bayuwa ga annabin da na aika ni Allah na zaɓe shi na aike shi ya canja abin da na faɗa saboda haka ku yahuda da kuke cewa annabi isa kiristoci da kuke ce annabi isa ya ce ya ce ku bautata masa ƙarya kuke ƙage kuke masa domin bayuwa ga annabi isa da ni na aiko shi ni Allah in aike shi ya je ya ce wai a bautata masa ƙarya kuke duk abin da yake faruwa ni na sani in ji Allah ku ne kuka kala masa cewa shi dan Allah ne shi ma Allah ne kuka zo kuna bauta masa bisa raɗin kanku amma ba da yawun bakinsa bane wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina ka tuna ya Muhammad a lokacin da Allah madauka wala ya na'am wala ya amurakum hakanan Allah ba zai taba umurtanku ba ko kuma eh, shi Allah ba zai taba umurtanku ba ku mutane an tattakhidul mala'ikata yace ku riƙi mala'iku kamar yanda mushirkan quraishawa mushirkan larabawa suke riƙe mala'iku suna cewa ‘ya'yan matan Allah ne, Allah ba zai taɓa umurtanku da cewa ku riƙi mala'iku wannabiyina ko ku rika bauta wa annabawanku ku rike su arbaban tamkar alloli bayyuwa ku kunce uzairu dan Allah ne ko yahudawa shi kuke bauta ku kuma kunce annabi isa dan Allah ne ku kuma mushirkan laraba kun riƙi mala'iku ƴaƴan Allah su kuke bautawa to Allah ce bayyuwa mm, ni Allah in halicci bawa na sannan in ce yayi shirka da ni baiwa ni Allah in halicci bawana in ce ya barni ya rike wani saboda haka wanda suka riki mala'iku abin bauta wannan su suka zaɓa wa kansu babu wata hujja babu wani umurni wanda suka rike annabawansu kuma suke bautata musu kamar yadda ake bauta annabi isa wannan su suka ƙirƙiro wa kansu Allah ya ce a ya'murukum bil kufri Taya za a yi Allah ya umurce ku da kafurci ba da id antum muslimun bayan kuna musulmai a fitirance a fitiran ku ko musulmi ne masu miƙa wuya ga Allah taka ne kuma taya za a yi Allah ya nemi kuma ku kafurce ce ku bauta wa bayinsa wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyina tuna lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki alkawari tsakaninsa da annabawansa yanda Allah ya ɗauki alkawarin cewa duk annabin da Allah ya turo to zai yi bayanin zuwan annabin da ke gabansa shi ma annabin da yake gaban wannan ɗin idan ya zo ya isar da saƙo to zai bar wasiya ga mutanensa cewa akwai wani annabi da zai zo nan gaba shi ma bayan shi haka duk annabin da ya zo zai bar wa jama'arsa wasiyan cewa akwai wani annabi da zai zo bayan shi ya mutu ya yi imani da wancan ɗin ya bi wancan saboda haka Allah ya ɗauki wannan alkawarin tsakanin shi da manzanninsa cewa lama ataitukum min kitabin wa hikmatin wato game da alkawarin da na ɗaya Allah ya ɗauka tsakanin shi da annabawansa na abin da ya ba su na littafi da hikima da annabci kiya lallai za su bayyana wa jama'ansu annabin da zai zo nan gaba kuma attaura ta bayyana zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam injila ma ta bayyana sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai zo yayin da aka ba su wannan annaban suka musu bayani thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum nan idan manzon eh, manzo ya zo da zai zo nan gaba ɗin wanda yake gaskata a littattafan da suke hannunku suke gaskata zuwansa la tu'minunna bihi cewa za ku yi imani da shi wancan manzan mai zuwa wala tansurunnahu kuma za ku taimaka masa at-taura da injila sun bayyana wa mabiyansu cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kuma daga lokacin da ya bayyana su sake nasu a tauran su sake nasu injilan su yi imani da wannan annabin kuma su taimaka masa an rubuta musu wannan a rubuce daga lokacin da aka aiko manzo Allah sau nasu ya yi expiring ya kare aikin shi ya kare sai dai su sake shi su rike annabi salsalan da alkur'anin da ya zo da ya alkawari da suka kala ya ce musu a akarartum shin kun tabbatar kun yadda da wannan alkawarin wa akhastum ala zalikum isri kuma kun rike alkawari za ku rike alkawari tsakanina da ku a aqrarna suka ce mun yadda mun tabbatar to Allah yace ƙala fashhadu ku shaida wa ana ma'akum mina shahidina ni Allah ina tare da ku wajen shaida kamar yadda Allah ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ko kuma Fashadu wa ana ma'akum mina shahidin ku shaida lalle wannan alƙawarin da kuka ɗauka. to ku masu shaida ne a kansa ni ma Allah mai shaida ne akan wannan alƙawarin so za su bayyana duk bayanai da annabin da zai zo na gaba da su su kuma mabiya sun isar musu da cewa za su yi sun yi alkawari cewa duk lokacin da wancan manzon in ya bullo za su bar wannan addinin za su bar wannan littafin su bi wancan manzannin suka tabbatar musu suka tabbatar musu da cewa lallai sun yi alkawari sai nan ga su sun zo sun saba yahuda sun ɗau wannan alkawarin mabiya attaura da injila sun ɗau wannan alkawarin da suka yi tsakaninsu da annabawa na cewa in annabin ƙarshe ya zo za su yi imani da shi da manzon Allah sallallahu ya kullo suka ga sifofinsa shine suka ga tabbas shine yadda aka bayyana musu sai suka ƙi yin imani da shi ɗin suka saba kun ga an saba alkawari da suka ɗauka tsakaninsu da manzonsu da kuma tsakaninsu da Allah mahalicinsu alkawarin da Allah ya yi da manzanninsa su manzannin sun cika na cewa duk lokacin da suka zo za su bayyana mabiyansu bayanin annabin da zai taking over nan gaba wanda zai za a turo nan gaba hai su yi imani da shi su sake nasu su annabawa sun isar sannan su annabawa suka yi alkawari da mabiyansu kun yadda kun amince gashi gashi annabin da zai zo nan gaba za ku yi imani da shi ku barna wa shari'ar nan ma suka ce annabawansu sun yadda sun amince amma sai ga shi da annabin ya fito ba kaman yadda suke so ba sun fi so su ga manzon da zai fito a ƙarshen zamanin daga cikinsu ne sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin larabawa shikenan sai suka saba wannan alkawari kuma annabawan nan sun ce musu Allah ya ce musu duk wanda aka yi alkawarin nan da shi ya yadda ya amince famanta tawalla ba'da zalika wanda ya juya ma wannan alkawarin na imani da annabin da zai zo nan gaba ya juya baya ya imani da shi to fa ulaika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai masu saba wa Allah subhanahu wataala wanda ba a tsaida alkawari da su

وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله ya سركي waɗannan Yahudawa يهودا Kiristocin, كريستوتين yace yanzu ga bayanin addinin musulunci da bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa karara a cikin littattafanku kuma kun ɗau alkawari in ya fito za ku yi imani da shi da ya fito din kuka ganshi kuka kafurce masa kuka kafurce wa addinin musulunci yanzu me kuke so ku riƙe a matsayin addini tun daga addinin ƙarara ga bayani ƙarara a littattafanku game da musulunci nan da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ke ku yi imani da shi kuma kun san fitowan annabi ya sa addinin kuɗin nan gaba ɗaya ya to menene ya expire addinin ku ya tafi to yanzu addinin ku ya expire annabin da za ku yi imani da shi kun ƙi yin imani da shi to yanzu afa ghaira dinin lahi ya wani irin addini ne wanda ba na Allah ba suke so su rike wani irin addini kuke so ku rike yanzu wani addini kuke so ku zaɓan wa kanku naku dai ya gama lokacin aikin shi ya gama shi kuma wanda aka ce ku riƙen kunki to yanzu wani addinin Allah ne suke nema su riƙe alhalin Allah nan da suka bijire masa suka kafurce masa lahu aslama man fi samawati wal ardi gare shi ne dukkan wata halitta da take cikin sammai wal ardi da ƙasai a gare shi suka miƙa wuya suka yi imani tau'an cikin yarda wa karhan bisa tilasti wa ilaihi yurja'un kuma a gare shi za su koma wato wanda aka masa wa'azi bayani ya zo masa ya yi imani bisa zaɓin kansa babu wanda ya tilasta masa domin hafi din babu a tilasta mutum ya yi imani to mutumin da ya yi imani on his own shi ya ji wa'azi ya ji gargaɗi ayoyi suka shige shi ya karbi addinin musulunci yadda da annabi wannan ya yi imani tsau'an voluntarily kenan tsau'an babu wanda ya tilasta masa bisa raɗin kansa ya yi imani akwai kuma wanda suke imanin karhan a bisa tilas kawai idan an ga haza a lokacin da imanin kuma baya amfani domin Allah maɗaukakin sarki ya ce innama taubatu alallahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin ko thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu ghafu wa kana Allahu alim ghafurar rahima وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وتكرها إن كان ينزو إرن إيمان فرعون an bi shi ya yi imani tau'an tau'an tau'an bisa raɗin kansa voluntarily ba tilastawa ya ƙi amma da aka zo halakar da shi cikin tekun nan ya ji mala'ikan mutuwa ya ji raɗaɗin zari rai ya fara magagin mutuwa sai ya ce amantu ko billazi amanat bi banu isra'il wa ana minal muslimin Allah ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin to kaga wato tilas ne yasa ya musulunta sai Allah ya ki karban musulunci saboda haka ba mai mutuwa lokacin da za a zare ransa sai ya tabbatar da cewa addinin musulunci nan shine gaskiya to a lokacin da mutum zai tabbatar da wannan ai lokaci ya kure shine karhan din ya musulunta a bisa dole da tilasci waɗansu suna cewa tsau'an wanda suka musulunta mutane masu hankali karhan kuma irin wanda dama automatically mala'iku dama dole su yi imani saboda ba su san ma kafurcin ba la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru to a takaice dai yanzu ga Allahn da kowace halitta da take cikin sammai da ƙasai ta miƙa wuya gare shi shine Allahn da ku za ku kafurce ma ku Yahudawa ku ware ku kafurce ku bijire masa ina fata an gane ko wa ilaihi yurja'un kuma a gare shi makoman su yake in ka yi musuluntan maka karɓi addinin kai imani da Allah ma gare shi za ka mutu gare shi za ka koma in ka mutu in ma ka ƙiɗin ka bijire masa ka kafurce masa har ila yau dai in ka mutu gare shi za ka koma to ta ina ne za ka tsira ba inda za ka je in ka mutu ka ce wani gun wani za ka je Allah nan dai da ka guda ka masa tawaye wajen shi zaka koma in ma ka masa da'a da biyayyan wajen shi ne makoman ka yake to saboda haka kul ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fito ka bayyana musu matsayinka ka ce musu amanna billahi ni Muhammad da waɗanda suka yi imani da ni da waɗanda suke bi na muna tabbatar muku mu amanna billahi mu yi imani da Allah wa ma unzila alaina da abinda aka saukar mana na alqur'ani wa ma'un unzila ala ibrahima mun yi imani da abin da aka saukar wa annabi ibrahim wa isma'ila da isma'ila wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaqub wal asbaqi da 'ya'yan yaqub din nan goma sha biyu duk mun yi imani da abin da Allah ya saukar musu mun yadda da shi su manzanni ne su annabawa ne wa ma'utiya Musa haka nan mu musulmi ga matsayin mu mun yi imani da abinda aka bawa annabi Musa na attaura wa Isa mu mun yi imani da abinda Allah ya saukar wa annabi Isa na linjila wan nabiyuna min rabbihim da dukkan abinda aka saukan ma sauran annabawa daga ubangijinsu mu musulmi matsayinmu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma nuna wariya tsakanin manzannin Allah da annaban Allah ba ma nuna wariya amma ku yahudawa kun nuna kun nuna ba ruwanku da annabi kun yi condemning din shi ba kwa girmama shi ba kwa daraja shi kun yi rejectin din shari'an shi kun ki karban annabcin shi kun ki imani da alkur'anin da ya zo to mu musulmi ba ma nuna wariya tsakanin annaba Allah dukkan su mun yi imani da su mun yadda da su duka kuma mun yi imani da littattafan da aka saukar musu jumlatan a dunkule amma tafsilan muna amfani da alkur'anin da ya zo mana saboda haka mu matsayinmu kenan wa nahnu lahu muslimun mu muna masu miƙa wuya ga allah da ku kuka ki miƙa wuya a gare shi to mu mun miƙa wuya ga Allah subhanahu ta'ala manzon Allah ya fito ya Allah ya umurce shi ya fito ya shelanta musu matsayin musulmi da kuma cewa mu mun miƙa wuya ga Allah ko mun imani da dukkan annabawan Allah da dukkan littattafan da Allah ya aiko su da shi kuma mu ba ma nuna warayya tsakanin annabawan Allah ce ba ruwanmu da wane wane ne namu yanda ku kuke yi ba ruwanku da annabi Muhammadu sallallahu ku naku ne kawai annabi Isa waɗancan su ce nasu ne kawai annabi Musa to mu musulmi ba haka muke ba kuma wa man yabtaghi ghayra al-islam Allah ya ce duk wanda wato ya nemi wani addini saɓanin musulunci duk wanda ya nemi wato wani tafarki da zai bauta wa Allah da shi wanda ba tafarkin musulunci ba ne to falai yuqbala minhu ba za a taɓa karɓa masa abin da yi ba in ba musulunta ya yi ba sadaka in ya yi ba ta karɓuwa in ba musulunta yayi ba sallah in ya ba ta karbuwa in ba musulunta yayi ba azumi in ya ba zai karbu ba mu duba duk wanda ba musulmi a yau ka ɗauko su da aƙidunsu daban-daban da addinansu daban-daban duk wanda baya addinantuwa da addinin musulunci da zai ramadana dinnan da muke Allah ba zai karɓa masa ba saboda ittaga ghairal islami dinan saboda yana rike da wani addini wanda ba na musulunci ba to in kana so ka zo ka sadu da Allah to turu islam turu addinin musulunci ta hanyar addinin musulunci ake bi ka samu rahamar Allah ka samu yardan Allah ka samu ayyukanka su karɓo saboda haka Allah ya tabbatar wa man yaftaghi ghayra islam dinan duk wanda ya riki wani addini daban-ban da musulunci to duk abin da ya yi duk abin da ya aiwatar duk ayyukan alkhairin da ya yi falan ƙubala minhu ba za a karɓa masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirina kuma zai wayi gari gobe kiyama ranar lahira yana cikin taɓaɓɓu masu asara saboda ba abin da zai samu na aljanna ko wani sakamako Allah rufa mana asiri kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat والله لا يهدي فصله فإن الله غفور رحيم الله مدوكتين سركية كيف يهدي الله قوما تيا زائي الله يشري يد متانندا kafaru ba da imanihim sun ka kafurce bayan imaninsu sun yi imani da attaura sun yi imani da duk abin da attauran ya zo musu da shi cikin abin da attauran ya zo musu da shi akwai imani da annabin ƙarshen zamani annabin ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad an faɗi sunan annabin an faɗa kuma zai zo an faɗi sifofinsa kuma cikin littafinsu kuma sun yi imani da littafin gaba ɗaya da abin da littafin yake containing ke ɗauke da shi gaba ɗaya to waɗanda suka yi imani da irin wannan imani kuma wa shahidu suka shaida da kansu suka karanta ce annan rasula haƙƙun cewa annabin da zai zo ƙarshen zamanin nan gaskiya ne sun yi imani ce akwai annabin da zai zo na ƙarshe su yi imani da abin da littattafan nan nasu suka faɗa musu a taura da injilan duka waja'ahumul bayyinatu yayin da gaskiyan ta zo musu ƙarara abinda ake faɗa musu a littattafan suka karanta a littattafan suka haddace suka yi imani da shi yayin da reality ya zo musu ga annabin ƙarara ya zo musu kamar yadda da suke karanta ɗin ga sifofinsa ƙarara kamar yadda da littafin suke ke ba su labari sai suka kafurce masa to waɗannan wane me za ka karanta musu su ƙara imani da shi babu shi ta yadu me za a ƙara faɗa musu a ce don a shiryar da su su yi shiryu sun ga abu ƙarara sun kafurce masa kaifa yahdillahu ƙauman ta ya za a yi Allah ya shiryar da irin waɗannan mutanen da kafaru ba'da imanihim suka kafurce wa annabi bayan sun ganshi ba'da imanihim bayan da su yi imani da zuwansa imani da sifofinsa a cikin littattafansu kawai dalili bai fito daga cikinsu bane dama littafin bai ce musu annabin fa zai fito daga cikinku ne ko cikin kabila kaza ba a faɗa musu ba wannan amma an faɗa musu sifofinsa da sunansa da inda zai fito ɗin duk sun yi na'am sun yadda kawai sun mika wuya an yi imani har ana yi wa larabawa ma alfahari da takama cewa annabin ƙarshen zamaninmu ya kusan fitowa sai mun haɗu da shi mun yaƙe ku wajen bauta gumakan nan da kuke yi da annabi ya zo ƙarara sai suka kafurcewa abinda da suka yi imani da shi suka yadda da shi wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin tabbas waɗannan sun zalunci kansu tunda azzalimai ne da suka zalunci kansu shi kuma Allah baya shiryar da azzalimi ula'ika Allah ce yanzu waɗannan ai an gama ka karanta abu ka haddace ka zo ka kafurce masa mai ake jira Allah ce ba abinda suke jira yanzu kawai jaza'uhum sai dai su ga sakamakonsu to sakamakon kuma shine anna alaihim la'anatallahi Allah ce tabbas lallai tsinuwa ta da la'anar Allah ta tabbata a kansu yahudu da nasara wal mala'ikati haka na matsinuwar mala'iku gaba ɗaya ta tabbata a kansu ta tabbata a kansu haka na nasi ajma'in da mutane gaba ɗayansu la'anarsu ta tabbata akan waɗannan mutane yahudu da nasara ku duba wani irin taron dangi na tsinuwa ma malam dukkan mala'ikun Allah sun tsine musu dukkan mutane sun tsine musu sannan mafi ƙuri'an ne Allah ya la'ance su shi ma to wanda ya gamu da irin wannan la'anan don girman Allah gaya mun kai idan kace kana san shi shi ne abokin hulɗanka ne abokin sirrinka shine amininka shine wanda zaka jawo jikinka gaya mun shine abin koyi da, da shi wanda zaka yi koyi da shi gaya mun kai din maya zaka yi ka gama lafiya gaya mun koyi da suturansa ba abin da ke burge ka irin ɗabi'unsa ba abin da kake koyi da shi sai da halayensa ba abin da za ka yi koyi da shi sai shi ba wanda za ta matso da shi ta manna wai aboki na sirri sai shi ba wanda za ka sake wa jiki sai shi ba wanda za ka miƙa wa ƴaƴanka da ka haifa su masa su musu tarbiya su kula maka da su sai su ta ya za a yi ka ba za ka gamu da matsala ba ta ya za a yi wanda Allah ya tsine masa mala'iku suka tsine masa duk mutanen kirki suka tsine masa mumunai kai kuma kana cewa wai kai ma muminin ne amma shi ka rungumo ka bar koyi da manzon Allah sallallahu da ɗabi'unsa to ta ya za a yi kai ma ka ce kai koyi da tsinan ne ka ce wani bangare na tsinuwar bai affecting ɗinka ba ta za ya za a yi ka miƙa masa ƴaƴanka ka ce kuma kana so ka gansu na gari ƴaƴa na kirki inda ‘ya'ya na kirki la'anannen mutum zai rike ‘ya'ya su zamanto har na kirki da shi ma ya zamanto na kirki ai in za ka miƙa tarbiyyar ‘ya'yanka zuwa ga mutumin kirki ne wanda ka yadda da shi da ɗabi'unsa da halayensa ko ba haka ba to ya ka ɗauko wanda Allah ya la'ance shi mala'iku suka la'ance shi duk mala'iku babu wanda ya yaba musu ta ya za a yi ka ce wai za ka ji daɗin rayuwanka hmm? wannan shine sakamakonsu khalidina fiha ku duba la'anar ma za a dawwama a cikinta ne babu ranar da za a ɗauki idan Allah ce ya la'anci mutum bi ma'ana ya kore shi kwata-kwata daga rahamarsa da aljannansa idan aka sallami mutum daga aljanna ba shi ba aljanna ina ne ɗaya makoman to idan suka shige ta khalidina fiha dawwama za su yi a cikinta babu ranar fita sannan azabar ma la yukhaffafu anhumul azabu babu ranan da za a dan sassauta musu azabar haka a ce yau an ɗan sassauta musu saboda tausayi babu kullama khabat zidnahum sa'iran Allah ya ce wutan duk lokacin da wutan jahannama ruruwarta ya so ya ɗanyi ƙasa-ƙasa Allah ce sai a ƙara rurata kullama nadidar juluduhum baddallahum juludan ghaira hali ya zuƙul azab duk lokacin da fatan su ta ƙone ta ƙone ta zagwanye ta zube Allah ce sai mu sake musu wata sabuwar fata a jikinsu wanda take ɗauke da wancan zafin wancan haka za ka tar fazuku falan nazidakum illa azaban ku yi ta ɗanɗana kawai ba za mu ƙara muku wani abu ba sai dai azaba ta yau kawai ta fi ta jiya ta jiya ta fi ta shekaran jiya ta gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe continuously endlessly haka abun zai ci gaba babu ranan ƙarewa kawai kullum azaban ƙara ruruwa take kawai sannan walahum yunzarun sannan babu ranar da za a ɗan dakata musu wai a ce yau an ɗan je hutu haka ta san idan aiki yayi yawa aiki yayi yawa ka gaji ka gaji a ce to an baka hutu shi yasa ake samun hutun litinin sabar da da lahadi a ce an baku hutu idan aka kama aiki aka kama a ce an samu mid time menene break an samu mid time break ana tafiya ana tafiya ana tafiya ce an samu hutun sallah an samu hutun kaza an samu hutun kaza to su idan suka fara ɗanɗanan azabar babu waɗansu lokutan da za a ce in sun zo yau an tafi hutu an tafi hutu daga azaba an huta babu kawai walahum yunzarun ai ba a saurara musu kwata-kwata illal na tabu Allah ce sai dai waɗanda suka tuba da sun kafurcewa annabin yanzu sun dawo hanya sun yi imani da shi da sun zaɓi ghairar islami dinan yanzu sun zo sun zaɓi al'islamu dinan ɗin sun zaɓi musuluncin a matsayin addini to idan suka tuba min ba'adi zalika bayan wancan bijirewa da boren da suka yi sannan wa aslahu suka kyautata aiki to fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ga abin da suka yi a can baya kamar yadda yake qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa fada makafirai ya Muhammad idan suka hanu daga kafurcin suka musulunta to yughfar lahum ma qad salafa za a yafe musu abin da ya wuce na'am إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Allah maɗaukakin sarki ce innal ladina kafaru lallai haƙiƙa waɗanda suka kafurce ba da imanihin bayan imani imani su yi imani da maganganun annabawansu sun yi imani da littattafansu sun yi imani da dukkan abin da ya zo cikin littattafan nasu game da zuwan musulunci da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai da manzon Allah ya zo ya bayyana kafaru sai suka kafurce masa ko kuma musulmin da da yake kan musuluncin cikin musuluncin ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallah da shi ana ibada da shi ana komai da shi a matsayin shi na musulmi sai ya kafurce ya yi ridda ba da imanihim bayan da can sun yi imani da annabi da suka yi riddan masun mazdadu kufran sai suka zaman tun wato kafurcin nasu ma sai suka ƙara ma ninka shi sama da su kafiran da suka tarar ma to lan tuqbala taubatuhum irin waɗannan ba za a karɓi tubansu ba wato da idan suka zo mutuwa kenan wa ula'ika waɗannan humu in kana neman ɓatattu na haƙiƙa shine muguwar ɓata ita ce ɓata bayan ka sani ɓata ta dalilin jahilci da rashin sani tana da sauƙi domin ran da sanin ya zo watakila akwai hope akwai sa rai mutum zai musulunci amma ba wanda ya kai shi sanin sai ya zo ya bijire wa sanin ya kafurce to waɗannan su ne wato asalin tsantsan ɓatattu kenan ina fata an gane ko wannan ana iya fassara shi da haka da sun yi imani da littattafan annabawansu da annabawansu a taura da injila sun yi imani da manzon Allah ya zo yanzu suka kafurce masa bayan da su yi imani da shi a littattafansu sannan bayan sun kafurce annabin suka ɗaura ɗamaran yaƙi da shi ba wanda ya kai su ma makirci yanzu da zagon ƙasa da mm, eh, ƙullace-ƙullace game da shi annabin da addini. sun fi ma kowa maɓarna a musuluncin barna a musuluncin sun fi kowa yaƙan annabin bayan da sun fi kowa sanin shi har da sun yi imani da shi to iri waɗannan lam tuqbala taubatun ba za a karɓi tubansu su ba bi ma'ana da za su mutu suna kan wannan ko kuma da in sun zo gargara su ce za su tuba Allah ba zai karɓa musu ba ula'ika humud dalun nan ladina kafaru waɗanda suka kafurce wa zuwan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ko kuma waɗanda suka kafurce wa shi annabin ma gaba ɗayansa suka ƙi su yi imani da shi yahudawa da kiristoci wa matu suka mutu wahum kufaru suna nan a kafuransu to falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban ba za a karɓa ma ɗayansu wato cikin duniya da za su ba da zinari cikin duniyan nan su ba da shi gobe kiyama don a kare su kare kansu daga shiga wuta don su fanshi kansu daga cikin daga wuta Allah ce ba za a karba musu ba ko da gold da suka bayar yawan shi cikin duniyan nan ne ba za a karbe su ula'ika waɗannan mutanen lahum azabun alimun suna da wata irin azaba mai raɗaɗin gaske sannan wa malahum min nasirin babu wanda zai tsaya musu babu wanda zai taimaka musu babu wanda zai hana su shiga wannan wutan la ƴaƴansu la dukiyansu la wani lauya kamar yadda Allah ya ce yawma la yanfa'u wala banun malun din shine la yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wifta dabi ko da zai bayar a matsayin ya fanshi kanshi ba za a karɓa masa ba ba kamar nan duniya bane idan aka kama mutum aka kai shi kotu zai iya zuba kuɗi yanda ba zai ɗauru ba zai iya zuba kuɗi yanda ba za a kama shi ba zai iya zuba kuɗi saboda yana da su yanda ba zai je kurkuku ko prison ba to al'amarin lahira prison ɗin jahannama da kurkukun jahannama babu waɗansu kuɗi da za su fanshi mutum ko da a kuɗin ma gwalagwalai ne cikin duniyan nan ya kwashe ya bawa ba za su yi amfani ba domin yau malayan fa’ubalun ne sannan wa malahun min nasirin wato da a ce yana da ƴaƴa manya hmm, a nan ba zai taɓu ba don yana ƴaƴan shi shine akwai general wani akwai general wani sannan akwai honorable wani akwai honorable wani akwai his excellency wani akwai soja wani akwai alkali wani akwai justice wani akwai barista wane san nema baristan ma ina fata an gane to irin waɗannan in mutum yana da su a nan duniya za ka ga ba za su taɓa taɓuwa ba ya ka ce masa kai baban gwamna ne fa Allah kawai zai kauce ba ka wuce ba za ka taɓu ba ina duk inda aka sa road block motanka za ta wuce ba za a buɗe ta ba da aka ce kai baban general wani ne fa kai baban commissioner of police ne fa ka ji kai na ogas fadawo shi ma ya sani ka duba wai in baban ya yi magana sai a kore ka a uniform ɗinka saboda wai ka taɓa shi to kowa ba za ka taɓu ba ne ba za ka taɓu ba to a lahira baka da annasiri na irin waɗannan wanda za su tsaya maka kuɗi ba za su yi amfani ba sannan kuma ‘ya'ya ba za su yi amfani ba da duk ma wanda kake takama da shi shi yasa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kira ‘yan shi da danginsa daban-daban bani adi bani muttalib bani hashim banu kaza duk ya kira su yace to kun ganni nan ni annabi muhammad ni dan uwanku ne sallallahu alaihi wasallam ni danginku ne amma ina tabbatar muku abin da zai tsiratar da ku gobe kiyama shine ku amsa abinda nazo da shi ku bauta wa Allah ku riƙe duk abinda Allah ya wajabta muku kada ku yadda mutane su je gobe kiyama da ayyukan da za su fice su ko kuma ku ƙi aiki ku je ku ce wai ni naku ne kuna takama da dangartakar da take tsakaninmu da ku ku je wa lahira ku je wa kiyama da wannan tunanin ba zai fidda ku ba Dan duniya za ka ce dan his excellency ne amma a can ba za ka ce kai dan annabi ba ne in ba kai aiki ba wuta saboda za ka ga 'ya'yan annaba ma a gaban ka za a kai waɗansu wuta irin su kan'ana ta gaya mu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yi abin da zai fice ku kada ka yadda ka je kai ya sallah me yasa baka yi sallah ba me baka yi zakka ba me baka yi azumi ba me yasa baka yi da'a ba me baka bi umarnin Allah a can ba me baka hanu daga hanin Allah sai ka ce don ni dan annabi ne la ilaha illallah annabi ya ce wannan ba zai fidda kai ba man batta'at bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu wanda ya ki aiki to dangantakanta ba za ta amfane shi ba gobe kiyama shi yasa da zaran an hura ƙaho ma fa idza nufiqa fi suri fala saba bainahum yawma idin wala yatasaaluna ba ka matambaya ina kaninka ina yayanka wayyo Allah babata wayyo Allah baban daga lokacin da aka hura kafon nan na tashin alkiyama to fala an saba bainahum a lokacin duk wata dangantaka ta kekkece ta tsitsinke zaka ji ka independent ne ranan wala ya tasa'alun baka ma taba tambayan ina dana ina matata ina kanina ina babana ina mahaifiyata ina kakana baka taba tambaya dangantakan ta ta ta ta abin nan duk wata dangantaka kafin a hura kaho ne kawai a zo a tambaye ki ke ya baki yi sallah ba ya baki yi zakka ba ya baki kaza ba ya baki ni matar annabi ce na lillahi wa inna ilaihi ba zai amfane ka shi yasa manzo Allah ya duk yan uwansa ya faɗa musu wannan idan tana takama ita matan annabi ne sai a kawo matan annabi Nuhu ga ta nan za ta wuta a kama ta annabi lutu ga ta za ta wuta ƙarshen ta ai kenan ina fata an gane ko to ni matan wane ce baya amfani ni dan wane ne baya amfani ni baban wane ne baban annabi baya amfani ina fata an gane ko saboda haka wa malahum min nasirin to don Allah idan ɗanka ko mahaifinka ko kakanka ko ƙaninka ko wanka ko yarka ko kanwarka ba su amfane ka ba irin wanda kuke da dangantaka ta jini gaya mun wani, wani mutum ne can zai fito da babu dangin uwa balle na uba waya ce ya tsaya maka gaya mun babu shi kawai da mutum number one da za ka fi ceto idan ka je kiyama in kana da shi babanka ko ɗanka to ya ga ɗanka ya ganka ya kauce ya gudu kai ma ka ga babanka ka kauce ka yi dojin yau mai firul mar'u kenan to ga yamu wani mutum ne zai zo wai ya baka garanti a nan ya ce ka bar sallah ka bar kaza wai ku haɗu a kiyama kawai ka gan a can wai ku haɗu ka gan shi a can kawai kai da zaran an je kiyamar kaga dan shi ya gan shi ya gudu ma ai kai ma ka san ka gama ce to dan da ya haifa ma ya gan shi ya kauce ko kuma shi din ma ya kauce wa dan da ya haifa ya kauce wa mutumin da ya haife shi kai da babu dangin uwa balle na uba ai daga nan ma zaka ce kai ina abun ba zan kai ga gaci ba kaga matsala ce Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الله مدعوك كنسر كينا تشوى لن تنالوا البر ba za ku taɓa samun sakamako da alkhairi albirru nan ya tattara dukkan wani nau'i na alheri to Allah ce ba za ku taɓa samun alheri ba hatta tun fi ƙumin matu hibbuna sai kun ciyar daga irin abin da kuke so ko a baku daga irin abin da ranku ke so irin shi za ku ciyar sannan ku samu sakamako da alkhairi wa ma tunfiqu min shay'in duk wani abin da za ku ciyar komen kankantansa min shay'in komen kankantansa shine faman ya amal misqala dharratin kenan khairan yara to fa inna allaha bihi alim Allah yana sane da wannan abu. Allah baya rena abin da ka bashi inna allaha la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya rena abinda ka bashi da zai kasance daidai da kwayan zarra ne Allah zai karbe shi kuma a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kai abu don Allah Allah zai karbe shi da hannun dama dukkan hannayen Allah dama ne sannan Allah ya investin maka shi wato ya rika jujjuya maka shi a can lahira ya fada ka bada shi don Allah ya fada a hannun Allah mai jujjuya maka shi shine Allah kuma inda za a jujjuya maka shi a lahira ta ya za a ba za ka samu riba ba abinda Allah zai jujjuya maka kana gani za a samu asara ina to Allah madaukakin sarki zai jujjuya maka shi a ah, wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar ba abin da za ku ciyar komin kankantan shi face sai Allah yana sane da shi kuma zai sakanta muku shi yana sane da shi bi ma'ana ba zai mance da shi ba tare da ya saka muku da shi ba anan wannan aya mai albarka lokacin da ta sauka aka karanta ma sahabai wannan ayan akwai wani sahabi ina jin a sa'ad ne ko abdurrahman bin auf abu talha abu talha radiyallahu anhu Allah uban da shi wannan sahabin yana da wata gona mai albarka wanda ta fi soyuwa a gare shi cikin dukkan gonakinsa ana kiransa ta albairuha wannan gonan tana dab da masallacin manzon Allah a lokacin kusa da masallacin manzon Allah gona ce ta dabino kuma akwai shuke-shuke a ciki sannan ruwan wannan gonan mai daɗin sha ne kuma yana da sanyi wajen yana da lema da yabanya mai kyau bawan allan nan abu talha yana da gonaki masu ɗimbin yawa amma ba gonan da yake so a zuciyansa yake tunaninta a zuciyansa ta zauna masa a zuciyansa yake tunaninta a duk inda yake yake alfahari da ita irin wannan gonan ita ce the best to da ya ji aya ta sauka ta ce ba za ku taɓa samun alkhairi da lada ba sai kun ciyar da the best daga cikin abin da kuka mallaka fiyayyen abin da kuke so kuma kuke mallaka kuka mallaka to sai ya ɗauki wannan gonan ya garza ya ce ya rasulallahi na ji ayan nan ta sauka da mutum baya samun abin da ke hannun Allah sai ya ciyar da abin da ya fi so to ya rasulallahi ina shaida maka mafi soyuwan al'amari a wajena shine gona ta innan albairuha gona manzo Allah yakan dan shiga gonan ya huta ya dan sha daga ruwan gonan saboda ruwa ne mai sanyi mai kyau haka ta fita annabi yakan shiga gonan daga masallaci daga gidan shi ya je ya ce to gona ta innan na damka ta a hannunka ya rasulallah ka saka ta a inda Allah yake so na bada ita don un samu wancan yardan albirru din un samu wannan matsayin a wajen Allah manzo Allah ce ka bada ita yace ya bada ita kuma un saka ta a inda na ga dama yace eh sai manzo Allah ya dauko gonan yace to ni kuma na damka ta ga hannun familinka duba yan uwansa relatives nashi yan uwan shi na jini sai manzon Allah ya dawo da ita kuma na. to ya zamanto ‘ya'yan shi, baffannan shi, wane ne din shi, nashi duka gona yanzu ta zamanto nasu na family. Kaga shi ma ai yana cikin members din kuma. E, layya ne kai kace Allah ka ba ragon sai ka je ka soya kuma ka ci. kuma a je lahira ka ba ma Allah rago. to haka Allah haka manzon Allah sallallahu sai ya maida ita cikin family wato alherin da ya karbu a wajen Allah sannan yanzu farkon moriyan alherin da yayi yan uwan shi sun fara mora haka manzon Allah sallallahu yayi to yanzu ai kaga Abu Talha wata rana in yana zaune ce bari in je gonan kawuna na ya shiga shi ma ai ko ai ba za a ce shi ai ya ci ai shi ya bayar bai dace ya ci ba ina fata an gane ko to kaga shi ma zai shiga ya sha ruwan zai shiga a ci dabinon da shi tunda dai na ƴan uwan shi ne na jini to wato alherin da yayi da sadakan da yayi ya fara moran shi tun a nan duniya kafin kuma aje lahira alherin da yayi ya ita fara shafan ƴan uwan shi tun a nan duniya to back to sender kenan dan mutu yayi alheri shine Allah ya ce man man amila salihan falinafsihi wanda ya aikin alkhairi mai kyau to kansa abun zai dawo to Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka ya samu dace mun zo kansu mu ne zamu dakata da izinin Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh